daren sha bakwai ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka koma wasa madina yau shekara dubu kenan da ɗari hudu da talatin da biyu wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan januwari shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya a karatun wannan littafi na nisa'un ahlunar muna cikin watan gaba ta shida da malin ya mana karatu ko ya mana rubutu a kan watan mabudin wutar jahannama wanda yake da alaƙa da 'ya'ya mata shine ta tabaruji a ƙarƙashi ya ce akwai illoli kusan mun tsaya a makon da ya gabata cikin matsala ko musiba ko bala'i na takwas a inda malin ya nuna mana cewa raunin al'umman musulunci cuta ne an gane ko abinda ake nufi da rauni shine lalacewa kun gane idan ka ce da'aful iman yana iya ɗaukar ma'anar raunin imani kuma wani lokaci yana ɗaukar ma'anar lalacewar imani kun gane ko da annabi ya ce mara amin munkaran falyughayyir biyar fa'in lam yastati fa bilisanihi fa'in lam yastati ya ce ko fa bi kalbihi sai ya ce wa zalika aful iman to wata ruwa ya ce babu wani abu wanda ya rage daidai da zara zarar imani bayan wannan matakin kun gane to totali kenan wannan ya lalace duka kun gane don haka wani lokaci watan daful iman yana iya ɗaukar ma'anar lalacewar imani kun gane ko lalacewar al'umma wannan cuta ne to tabaruji ɗaya ne daga cikin abin da ke kawo sa allah kyauta har inda muka kai inda malam ya ce kiristoci da yahudawa ba su daina motsar da hannayensu ba masu aikin su ta bayan wani shamaki wani lokaci kuma ido ƙarara a fili da nufin ƙoƙarin sai sun ɓata al'umman musulunci malai kawo aya da cewa yuridu na an yi tufi nurallahi bi afwahihim wa ya aballahu illa an yi nurahu walaukari hal kafiru a nan muka tsaya Malam ya ce wa mata tahdir rasul min at-tashabbuh bil tare da jan kunne da gargadin da annabi ya rinka yi wa musulmi game da kamanta kansu da kafirai kun ga annabi ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum da ma kun gani wannan duk tsoratar da musulmi ne da annabi yayi game da abin da ya shafi kamanta kai da kafirai wasu loki sublahum da kuma sa kai cikin tsarin gudanuwar hanyar rayuwarsu da annabi ya gargaɗi musulmi kar musulmi su rinka shiga hanyar da yahuda da kiristoci ke kai khasatan fi majalil mar'a ba ma kamar a fagen abin da ya shafi mace illa anna aglabal muslimina sai dai galibin musulmi mafi yawan musulmi khalafu hadha tahbir a yau sun saba ma wannan jan kunne da gargadi da annabi ya rinka wa musulmi dangane da kamanta kai da kafirai dangane da shiga cikin hanyar kafirai da gudanar da rayuwa akan irin hanyar tasu wata haƙaƙat nabu'atu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kuma kun ga yadda annabtakar annabi ta tabbata annabi ya faɗi magana ga abin ya faru kamar yadda ya faɗa da yake cewa latattabi anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu hujra dubbin lattaba'tumuhum qila al-yahud wan nasara يا رسول الله قال فمن annabi ya ce wallahi sai rinƙa bin tsarin rayuwa na waɗanda suka wuce kafin ku yahuda da kiristoci kenan sai kun koma yadda suke rayuwa haka za ku koma kuna bi haka za ku koma kuna yi don allah jama'a kowa ya kalli yau yadda ake yin aure a cikin al'ummar musulunci da ma kun gane idan gari ya waye aka ce yau da makarantar boko ka fito ka tsaya a kofar gidanka ba sai ka ji wani wuri ba ka rinka ganin 'ya'yan musulmi yadda suke wucewa kun gane an riga an ba hanyar tasu fa annabi ya ce wallahi sai kun bi hanyar waɗanda suka wuce kafin ku ana nufin hanyar da yahudi ke rayuwa ita musulmi zai koma ya bi ko hanyar da kiristoci ke rayuwa ita musulmi zai koma ya bi jama'a kun gane ko Allah kyauta komai fa yanzu kawai an koma nasu Allah kyauta sai ya ce shibran bi shibrin step by step don ka gani step by step duk inda suka daga kafa to musulmi zai aje tashi a wuri haka za a yi tabunsu jama'a kun gani Allah kyauta wa zira'an bi zira'in hakanan duk inda suka yi gaba zira'i ɗaya to haka mu ma za mu bi wannan zira'in da suka bari hatta lau kalo hujra dubbin lattaba'tumuhum annabi ya ce wallahi har da za su je su shige cikin ramin kurege bala ku musulmi sai kun bi su to a nan malamai da yawa suka ce ai ramin kurege kam zai shigu kun gani to ya za a je a bi su ai magana ce annabi yake yi kuma wanda aka yi wa magana shi ya gane mai ake nufi ana magana ne akan kayan sawa di yanda wata arniya za ta yi siket matsatse wanda in ka gan shi a jikinta za ka yi mamakin waya aka yi ta sa ya aka yi ta shiga cikin siket ɗin nan to na rantse da Allah in ta irin shi an samu su mata yi ita ma shi ne. da ma kun gani da yanzu akwai kayan da za ka ga arniya ta sa za ka yi ta mamakin to wai wannan ya aka yi aka sashi ya aka yi mutum ya iya shiga cikin wannan abu da ya yage ba to na rantsi da Allah kana nan zaune za ga wata musulma ita ma ta yi irin shi ta zo ta wuce Allah kyauta Fila sai sahabbai da suka ji annabi wannan magana sai aka ce al-yahudu wan nasara wai kana nufin musulmi za su lalace su koma su abin yahuda da kiristoci Yadda suke rayuwa haka za a koma ana yi wai kana nufin yahudu da nasara wanda yahudu da nasaran da kullum manzan allah kenan sai musulmi ya roƙi allah ya raba shi da tafarkin nasu so goma sha bakwai a sallah mafi ƙaranci musulmi zai ce ihdinas siratul mustaqim siratal ladina an'amta alaihim kaga minan nabiyina kenan was-siddiqina wash-shuhada was-salihina da Allah ya ce wa hasuna ulaika rafiqa to siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim karka bari in ɗora kaina a tafarkin rayuwar waɗanda kai fushi da su don malaman tafsiri suka ce yahudu kenan me yasa aka ce Allah ya fushi da su saboda da ilimi ne suke saba ma Allah duk abin da ka gaba Yahudi yayi a karatu ya san ba kyau amma zai ji wala dalin Allah karka bari rayuwar mu ta gudana akan tafarkin batattu sune kiristoci don malaman tafsiri ya kaskace me yasa aka kira su batattu saboda inda kaga kirista to addinin da yake ma da jahilci yake yi jama'a kun gani kawai za a shigo coci ne sai a ce a buɗe shafi kaza da an buɗe sai a ce kaza kaza a gwalangwalan ɗinsu kawai sai a ce a rufe ido to a addu'a a rufe littafi an tashi shi kenan saboda haka duk addinin nasu yau in ka sa kanka ka fahimci bible daga yau zuwa baɗi uwar haka kana iya fin duk wani fasto fahimtarsa saboda wahala a bi mai shi tun daga farkon shi har shi kai ko in kaje za ka koya mu a musulunci haka muke littafi ana sa shi ne daga farko zuwa ƙarshe to bare ƙur'ani an haɗu a duk duniya an haɗu kan cewa babu littafin da ake maimaita shi kamar alkur'ani duk wani littafi da aka yi in ya shekara ɗari to an rufe chaptarsa amma ƙur'ani shekara dubu da wani abu babu wani zamani da ake karanta wani abu kan alkur'ani jama'a kun gane in kana cikin masu yi to in baka ciki dai ana nan ana yi jama'a kun gane ko ya wannan sufiyanu sauri a ta magana da yi ya ce a ƙur'ani wannan aya na daga cikin ayan da suke masu suna daga cikin masu bala'inta da hankali na da Allah ke cewa ƙul a ahlal kitabu. lastum ala shay'in hatta tuƙi taurata wal injil jama'a kun gani Allah ya ce wa annabi kul ya ahlal kitab ka ce ya ku yahudawa da kiristoci lastum ala shay'in Allah ya ce a gaya muku ku ba wata tsiya bace ba kwa kan komai ku ba wata tsiya bace a wurin Allah banzan bazara ce ku wofi ne hatta tuqimu taurata har sai kun tsayarwa da Allah a taura wal injil ko kiristoci sai kun tsayarwa da Allah injila abin nufi da tsayarwa shine watan ta hukuntar da imani da annan muhammadu a taura da injila da ma kun gane ko waɗannan littattafai shirya ne kafin zuwan alƙur'ani ko kafin aiko wadda Allah ya wa annabi to duk wanda zai zama ya tsayar da attaura to in annan muhammadu ya zo za a ga ya imani da shi kun gane to amma ma'anar da shi ya ba ayar cewa da Allah ya ce lastun ala shay'in ko hatta taura taurata wal injil sai ya ce a tadaruna ma ha? kun san me Allah yake nufi da cewa su ba wata tsiya bace su banzan bazara ne sai sun tsayarwa da Allah a taura sai sun tsayarwa da Allah injila kun san abin da yake nufi da tsayarwar ya ce fahamuha a karanta ta tun daga farko a kai ƙarshe a yi mata kyakkyawan fahimta wal amalu bima fiha kuma a tsaya tukur a yi Allah aiki da abin da ke cikinta ko ji ya ce wannan aya na ta da hankalin shi domin idan Allah ya gaya mai yahudu da kiristoci lastum ala shay'in har sai kun tsayar da attaura da injila abin nufi su fahimce ta da kyau su yi aiki da ita ko to kenan duk inda ka ga alaramma to shi ma laisa ala shay'in hatta qimal qur'an kenan duk inda ka ga wani aramma to da shi da banzan bazara kenan kamar su sufiyanu saudi na fahimtar da shi da banzan bazara ɗaya ne har sai in ya fahimci alkur'ani sai kuma in yi aiki da shi jama'a kun gane ko domin su ma rashin fahimtar taltafan nasu da rashin aiki da su ya sa Allah ya ce musu lastum ala shay'in jama'a kun gane wannan ko Tun da Allah ya aiko annabi sun isi imani da shi to da su da banzan bazara ɗaya ne don ba su tsayar da abin da littafin nasu ya ce ba shine imani da annan muhammadu da haka tun da alƙur'ani ya zo to sai aka kira abin da aka ba su kafin zuwan ƙur'anin ɓata. da zala alaikal kitaba bil sai ya ce musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurat wal injil ko sai ya ce mi min min qablu hudan linnas kafin zuwan Alƙur'ani, at-taura da injila shiriya ne ga mutane ku ji min ƙablu hudan linnas kafin ƙur'ani ya zo at-taura da aka faɗi injila da aka faɗa su shiriya ne ga mutane to amma tun da ƙur'ani ya zo su ne yake nan ɓata ne ga mutane jama'a alasa kun gane mafhumin abin da wannan aya take hukuntawa an ce nazzala alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurat wal injil ko sai ce min qablu hudan linnas wanda at-taura da injila kafin zuwan qur'ani shirya ne ga mutane tun da ƙur'ani ya zo yanzu a taura da injila ɓata ne ga mutane da haka duk musulmin da ya san yana karanta a taura ka cikin musulmi akwai wani malam mai a taura ko malam mai zabura ka ji ɓataccen banza ɓataccen wofi ba ka ji musulmi ana ce mai malam mai zabura ko malam mai a taura ko mai haɗa shi da a taura uhu annabi ma cewa ya lauka na musa hayyan ma wasi'ahu illa an yatba'ani ko an illa an yattabi'ani ko annan Musa ke da rai bai halatta ba a tauran ba shi kanshi ko shi ke da rai a yau bai halatta bi ta ba inda zai bi ta sai a ce ya bata sai dai ba abin da na zo muku da shi annabi isa ba zai dawo ƙarshen zamani ba hadisai sun tabbata zai dawo to in fa ya dawo ba injila zai ɗauka ba dan injila ɓata ce ƙur'ani zai ɗauka wa mutane aiki da shi jama'a kun gane ko allah kyauta don haka kullum musulmi na roƙon tsarin allah daga bin tafarkin yahudu da nasara da haka suka yi mamaki suka ci a'a ya rasulullah wai kana nufin yahuda nasara kullum fa musulmi na cewa Allah ya tsare shi daga tafarkinsu kala sai ya ce faman to wa nake nufi in ba su ba ai su din nake nufi Allahu akbar ka ji manzan Allah wata rana ya buɗi baki yake cewa sahabbai na so a ce Allah ya tsawaita rayuwata na ga 'yan uwana suka ce a na bi ikhwanika ya rasulallah ba mu ne 'yan uwanka ba manzan Allah sai ce a antum ashabi ku sahabbai na ne ya ce ‘yan uwana su ne waɗanda sai bayan bani ne za Allah zai yi su kuma su imani da irin abin da muka yi imani da shi sai ce amma ba komai dukkansu za su zo su iske na a bakin tafki na ran kiyama jama'a kun gane ko amin sai annabi ya ce haka sai suka ce a ah, to manzan Allah in su zuwa za a yi ka gane su yan uwanka ne mutanen kare musulmai a lokacin ne ce a ah, ku bani labari idan kana da doki mai farin goshi da fararen ƙafafu ya shiga cikin dawakai baƙaƙe kuma baƙaƙen sitik in ka hango naka a cikinsu ba za ka gane shi ba sai suka ce a za mu gane ya ce to haka zan gane na wa 'yan uwan idan sun taho ta hanyar farin goshi da kuma fararen hannu da ƙafafu saboda wanke jikinsu alwala da suke yi suna wanke fusakunsu daga gaɓoɓinsu sai ce amma kun san wani abu idan suka taho haka za ka ga ana kuma korar wasu sai irin cewa su ma na wani halin ma'ilayya ku taho ku taho sai ga ana an gaza su ana tunkuɗe su ana tasa su a guje ana koransu sai matsaya ce ummati ummati al'umma ta ce su ma sai ya ce ina innahum kad baddalu wa ghayyaru ai waɗannan su sun birkita yadda ka bari sun canza shi daga yadda ka sani da haka kowa sai je kalli yaya duk abin da addinin ka ne anya baka birkita shi ba baka canza shi ba to akwai matsala wannan hadisi al al'imamul bukhari ne ya ruwaito shi mala ya ce wa ma ashbahu ha'ula illati a al yahud wan nasara me kai kama da irin waɗannan mata waɗanda suke yi ma yahudu da nasara ɗa'a suke biye musu da kun gane kowa sai na Allah wa rasula suka koma suna saba ma Allah da manzan Allah me kai kamar su bi ha'ula il yahud da irin waɗannan yahudawan wal magdubu alaihim waɗanda ƙur'ani ya ce su ne fa Allah ya fushi da su allazina qabalu amrallah bi qawlihim waɗanda su ne suka ba dokar Allah amsa da cewarsu ku ji da Allah ya umarce su sai suka ba da ansa a kan umarnin da cewa sami inawa a Saina mun ji amma an ƙi kai abin da za ka yi Allah mala'ika suka cewa Allah sami inawa a Saina mun ji amma an ƙi ba za a yi ba duk abin da za ka yi kai kai yahuda akwai jara'a to yahudu ne fa wa Allah matsiyaci a uzubillahi a uzubillahi yahudu ne fa iya buɗa baki ya ce inna Allah faqiru wa nahnu agniya shi ma Allah ai matsiyaci ne mu ne mawadata kai yahudu akwai karfin hali wallahi tallahi shi ne kawai fi su inda ya karfin hali ne su ne fa suka ce yadullahi maglula suka kalli annabin da aka aiko musu yahudu tuba babu suka kalli annabin da aka aiko musu ku ji da kyau wanda ya kubutar da su daga cutarwar fir'auna Allah ya ce tun da gashi an kubuta mu shirya mu je mu yaƙe shi zai ba mu nasara a kansa wallahi suka ce sai mun yi shawara suna fitowa suka kalli hannun musa suka ce ya musa ya ce na'am izhab anta wa rabbuka fa qatila inna na qa'iduna musa ya ce na'am mun yanke shawara ku tafi kai da ubangijin naka ku je can ku yakin muna nan zaune ba wanda zai je a taba shi ko a kashe shi ku je can ku karata muna nan mu ba wanda zai je a kashe shi jama'a kun gani saboda imani Allah ya musu komai ya fifita su a lokacin akan talika ya ce wafaddallahu alal alamina ka yau fa yahudu suna cewa su 'ya'yan Allah ne kuma suna cewa da halittar da Allah yi ba wanda yake so kansu ne Allah ya kira su ya ce ya ayyuhal ladina hadu in za'amtum annakum auliya ulillahi. min dunin nas fatawan nawul mauta in kuntum sadiqina ba shi kenan ba ko da kan shi ya ce wala ya tamannauna hu abadan saboda bima qaddamat aidihim ai sun sa abin da suka yi wallahu alimun bi zalimi da ma kun gane ko Allah yana sanar da abin da suke yi Allah ya kyauta to kun ji suka iya buɗe baki suka ce wa Allah sami ina wa asaina mun ji abin da ka ce amma an saba ba za a yi ba kai abin da za ka yi wa ma ab'aduhunna an sabilil mu'minat irin waɗannan mata musulmi a yau me ya kai nisantar da su hanyar 'yan uwansu mata muminai Allah te kulna hina sami'na amrallah waɗanda suka buɗe baki suka faɗi daidai lokacin da suka ji dokar Allah da ta zo a kansu su mata mumine mai suka ce suka ce sami ina Allah wa ta'ana Allah mun ji abin da ka ce kuma mun yi da'a mun bi jama'a kun gane ko billahi allazi la ilaha illa wannan kalma ce sahabbai suka faɗi duk abin da za su yi ma Allah sai ce ya fi in kana so karanta amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi ai kun ga aya ce ta sauka sai da tana da hankalin kowa lillahi mulku samawati wal ard ko yaghfiru aminin wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah idan ka bayyanar da aikin da zuciyarka ta kudurce yi ko ka bar shi a rai ma baka yi aikin ba to Allah sai ya hisabi fa ga firu mai sha'u wai azib mai sha a ranka in kai tunanin saba ma Allah amma baka saba ba to an Allah ya ga dama ya ma gafara in kuma ya ga dama ya casa ka wallahu ala kulli shay'in qadir suka ce a sai Allah ya ce yana da iko akan komai ko Allah ba zai iya haka ba zai iya suka zo suka ce manzan Allah haka ya ce ku tsaya ku kun ga ayan nan ini eh, na yadda da ita ko ba zan ja ba sai suka ce to Allah ka taya mu ɗauka mu ma mun ji mun yadda wallahi Allah sai ya ji daɗi sai ya saukar da awi biyun gaban bakara amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi sai ya ce min wal mu'minuna kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu haka suka ce baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa atana gufranaka rabbana wa ilaikal masir Allah sai ji daɗin sami'na wa atana sai ya ce to tunda ko haka ne la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha maktasabat rabbana sai ka ce la tu'akhidna in nasina aw akhtana yace na yadda rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina yace na yadda rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi yace na yadda wa'fu anna yace nayi waghfir lana yace na gafarta muku Warham na ce din na nayi anta na ce na yadda na alal qaumil kafiri ne ce to nan kam ƙurdana mm, nan jama'a kun gane nan ne kaɗai Allah ya ja layi amma la duk abin da ka ji a baya hadisin na nan dogo a riyadu sali duk Allah ya ce yayi duk abin da ka ji wafu anna ya ce na warhamna an anta duk ya ce ya yadda na alal kafiri ne ce to nan kam shi sayi na Umar in yi hada tawaga sai ya ce to ku sani muna nasara ne a kan kafirai saboda ɗa'a da biyayyar da muke wa Allah idan muka zama masu saba mai to shi kenan wanda ya fi makami da yawan soja da dabarar yaƙi sai nasara a kan ɗaya to shi ne ya faru yanzu ko a zaɓuka da kaga ana ta yi idan ba fi su yawa ba to sun fi dabarar yaƙi kana jin yanzu tsohon shugaban ƙasar nan kafirin nan abin ya ce ba gawan ba e uban shegun ne abin da ya ce ya ce duk tsare-tsaren da muka yi a kan tsoro to mun ga mun kai gaci a kai mun yi nasara duk abin da muke tsoro ya ce to shi kenan ya zama ba wani abu ba da duk abin da muke tunanin ba zai yiwu ba to yanzu mun samu damar da zai yiwu ya ce za kuma mu tsaya mai amfani da wannan damar ta yadda duk abin da muke tunani to sai mun aiwatar da shi jama'ar musulmi bari ku ji da afirka ba ƙasar da ta yi najeriya yawa da afirka ba ƙasar da ta yi ƙasar sudan faɗin ƙasa kuma su ne da aka fi jin zaburan musulunci a cikinsu don ka ban misira lalatattu ne kun to an auna an auna an auna sudan ba zai arne ya ta ba jangaren ne ya mutu ma kun gani an auna an auna to kawai aka ga last solution shine kawai dole a raba kasar to yanzu an raba sudan najeriya a yi yadda za a yi irin yadda aka yi a kamaru ahmad ahije ya kuskure tun da arna suka karɓi kasar nan musulmi sun fi yawa amma ka suke gasa musu aya a hannu jama'a kun gane ko to an auna a yi haka a sudan a yi carab kafiri ya karɓi ƙasar abin ya kiwa to nan sun auna sun auna carab sun karɓi mulkin ana ta tafiya ana ganin a ko wasu da ba za su bari a yanda ake so ba a cikin musulmi to an zo daidai plan ɗin su ya ci amma ana ganin akwai matsala amma da an fito to an gama matsala to an fito ɗin an gama ta saboda haka yanzu magana a raba najeriya ita ba taso ba amma da a ce plan ɗinsu bai samu nasara ba to to to to watan tsarinsu na biyu don kaga mu musulmi mu ne muke da matsala yanzu ɗan takarar musulmi da ya shiga lokacin da ya zauna da wani musulmi ɗan uwan shi sai ya ce mai option a sai ya ce karka damu in dai za a yi zaɓen nan nizanci ya ce a'a abin da nake so dai wannan ya zama shine option a in ka ci to idan baka ci ba to option b fa plan a da b sai ya ce a'a ai ba wani plan b ba wani option na b zan ci kawai awa su fa a tsarinsu idan ba su ci ba har sun tsari yadda za su <laughs> haba jama'a a ƙur'ani fa Allah ce innahum la aimana lahu lokacin da aka fito da Obasanjo daga prison duk wanda ya kalle shi za ka ɗauke shi kandolo ne za a gan shi ya lagwado yana kallon su a dai ba ni za ku ci ubanku kenan haka ku aka yi jama'a kun gane ku to kaga kaga yadda suke